DW ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu mu muna muku lalemar habin da sake saduwa da ku a kashi na takwas na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna badakala. Idan kuna biye da mu a kashin da ya gabata kun ji yadda jami'an tsaro na musamman na ƙasar suka ceto zulai wadda aka sace. sai kuma nan take jami'an tsaron suka tsare ta inda ake tuhumarta da laifin bayyana bayanan sirri na gwamnati da nufin tunzura al'umma a halin da ake ciki kuma shugaban kasa ya ba da umarni da a rufe duk shafukan sada zumunta da ke kasar gaba daya bayan da aka sa kasar taurari a matsayi na uku na jerin kasashe da aka fi cin hanci da rashawa a duniya hakan ya faru ne sakamakon bayanan da shafin zulai na sada zumunta ya fitar a kashin namu na yau mai taken ban aikata laifi ba za mu leƙa kotu ne inda gashi can za a fara shari'ar zulai. jama'a saurara jama'a ina mika godiya ta gare ku saboda haƙurin da kuka nuna ina kuma so in gode wa dukkanin waɗanda suka bayar da shaida zan ƙara da cewa bayan na ji kuma na ga dukkanin shaidu waɗanda waɗansu daga cikinsu ma a bayyane suke ga jama'a na janye dukkan wata tuhuma da ake wa zulai hassan za a sallame ta nan take gaskiya ta halinta malama zulai al'ummar wannan gari na zango da gwamnatin shugaba na lami na baki haƙuri an sallame ki na gode kwarai da gaske ranka ya daɗe da ka tabbatar da gaskiyata a sakamakon saurare da kuma nazarin shaidun da na yi a wannan shari'a wanda ya hada da neman mafaka da ɗan kasuwa musa ya yi wannan kotu ta yanke wa musa shekara goma a gidan yari sakamakon sace mutum da aikata cin hanci da karɓar rashawa da tsoratarwa da kuma hada-hada da kuɗi ba bisa ƙa'ida ba sannan wannan kotun tana bayar da shawara na a kafa wani kwamiti mai zaman kansa don ya binciki hulɗar cinikayyar gwamna salamatu da kamfaninta na ƙayata birni. sannan kuma ya kamata a gurfanar da su a gaban kotu ya kamata a hukunta duk waɗanda suke da hannu a wannan laifi ko su wane ne kuwa kuma kowane iri ne matsayin da suke rike da shi na al'umma da wannan nake sanar da korar wannan kara tashin hankali ya zo ƙarshe alhamdulillah ni ma na ji daɗi da na samu kai ko zo mu tafi gida ka ba yanzu kuwa ai yau unguwar nan ba bacci kwana za a liyafa yau ah, ah, ah, zulai malama zulai kin gane ni binta ce ni ce 'yar jarida na mai aiki a gidan rediyo na gane ki mana ke ce binta lado Zulai magoya bayan ki suna kiran ki da ki takarar gwamna don ki kawar da badakalar da ta yi wa hukumar tsara birane katutu. Za ki iya karawa da gwamna Salamatu? A gaskiya na ji daɗin irin goyon bayan da na samu. Amma ina so na kammala karatuna na aikin lauya, na kuma buɗe kamfani na na kaina. Don haka, a'a ba zan yi takarar neman kujeran gwamna ba. Amma zan taimaka wa duk wani ɗan takara da ya alkawarin bincika duk wata kwangila, musamman ma na gine-gine da gwamna Salamatu ta bayar. Wannan ɗan takarar ya soke su ya kuma sake bayar da su bisa tsarin da doka ta shimfiɗa. Madalla malama zalai na gode. Na gode ni ma binta. Mama, baba ku zo mu nima ta mu tafi gida. Mm. To shi kenan mu tafi. Zalai, maza ki shigo. Ado, me kake so? Yi sauri ki shigo. A'a Ado ba zan shiga motar ka ba. Shin da gaske ne ka ba wa Musa shawarwari akan dokoki? Mutumin da ya yi garkuwa da ni har na tsawon kwanaki masu yawa? Zalai, zan yi miki bayani. Zo mu je mu samu gurin da za mu tattauna magana. ba wata tattaunawa da za mu yi da kai ka riga ka ɗauki matsaya ni ma kuma hakan sai wata rana ado zilai karki min haka ki tana fa ni ne na tsegunta wa 'yan sanda inda za su gano ki ba haka ba da yanzu kina can a tsare ko kuma ma sun kashe ki kai samari ka sa abin da za ka faɗa don 'yata ta sha baƙar wahala ke zilai mu tafi gida baba dan ba ni minti ɗaya ado na gode da ka faɗa wa 'yan sanda inda suka gano ni amma ba zan iya yi maka uzuri akan yadda ka taimakawa masu cin hanci da rashawa da kuma tsofaffin masu laifi irin su Musa ba. Tamu ta zo ƙarshe da kai, ka yi haƙuri kawai. Wato ma abin da zaki ce kenan? Shi kenan. Sauka lafiya zulai. Ai dama ni wannan yaron bai kwanta mun ba. Dan bai dace da ke ba. To ka fara ba? Haba, ni na gaji wallahi. Mu tafi gida. Ni abin ya ishe ni gaba ɗaya. Mama ina tunanin buɗe wani sabon shafi a dandalin sada zumunta na gangamin yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa. Zillai, yau da safen nan fa muka baro kotu, kuma ki ce za ki fara wani gangami. E mana, amma wannan karon ya shafi zaɓe ne. Ke ce kika zaɓar min sunan an yi walƙiya mun gansu, kuma ya yi nasara. Akwai wani sunan da za ki iya bani a wannan gangamin ma? Ya kamata na fara cajar ki kuɗi akan shawarwarin da nake baki fazilai. To shi kenan bari na yi tunani. Mm, nga ko za ki gwada ba kuri'a ga masu cin hanci da karɓar rashawa yawwa kin ji ba lalle kan mama kanki na ja ya yi min mm, gangan ba kuri'a ga masu cin hanci da karɓar rashawa yawwa kai mama har karfe bakwai ne yamma ta yi ko za ki kunna rediyo don mu ji labarai ke dai ba kya gajiya da jin labarai to ga labarai da dumi su gwamnan zango salamatu ta sauka daga mukaminta a wani jawabi da mai taimaka mata ya karanta gwamnan da take cikin tsaka mai wuya ta ce ta sauka don ta bayar da dama a gudanar da bincike ta kuma ba wa gwamna mai zuwa damar fara aiki bisa sabon tsari salamatu dai tana fuskantar zargin cin hanci da rashawa wanda idan aka same ta da laifi zai iya sa a yanke mata hukuncin shekara goma a gidan yari hmm. haka kuma La, mamakin ji ko? Gwamna Salamatu ta sauka daga mukaminta. Eh na ji. Kuma wannan duk sakamakon kokarin ki ne yata. Ke ce gaban bankaɗo ba da kalar. Tana ɗaura gindin cin hanci da rashawa a hukumar tsara birane. Har ma tana wawure na ta kasa. Ha! Wannan abin kunya. Ha ba mama ai ba ni kaɗai ba ce. Ai duk waɗanda suka shiga al'amarin ta dandalin sada zumunta suka nuna ɓacin ransu da takaici akan yadda hukumar tsara birane ta lalace. dukkansu suna da hannu da alama ma shugaban ƙasa zai iya rasa kujeransa a sakamakon wannan tabbija wannan abu kamar a mafarki hello zulai ke magana yauwa zulai ni ce ladi sakatariyan nan kintuna wadda ta baki bayanai akan badakalar hukumar tsara birane ta zango ladi yaya kike kwarai na tuna ki ta yaya zan manta ki saboda taimakon da kika bayar ne fa aka fara samun canji zalai ina so na gode miki ne da kika cika alkawari baki faɗi inda kika samu bayanan ki ba kuma ina da wani albishir kar dai ki ce min kin samu ƙarin girma <laughs> a'a tunda yanzu gwamna salamatu ta sauka daga mukaminta na yanke shawarar tsayawa takarar gwamnar zango me ina da takarduna cikakku na rasa ta inda zan bi na samu matsayin da ya dace da karatuna ne na karɓi wannan aiki na sakatariya ne don na kasa samun kafar da zan kama kuma to kin dai sani mm, da babu gara ba daɗi kina nufin da kin ba da kuɗi da kin samu babbar mukami wannan ita ce gaskiyar magana amma na shafa shekaru da dama ina aiki a hukumar tsara birane a halin yanzu ban kuma taɓa bayarwa ko karɓar kwabo da sunan cin hanci ba na san wurin sarai kuma dama ina so na kawo gyara a wajen kin nuna min cewa in dai aka jure komai na iya yiwuwa zan yi takarar kujerar gwamna da kyau ladi ya isa, ya isa haka. Na ce ya isa. To kafin mu fara darasi, ina so na yi wa Zile barka da dawa aji. Ya cancanci Amurka. Zile kin sha fama 'yan kwanakin nan. Amma saboda dagewarki akan tsarin doka, sannan da nuna sanci da ganin an yi adalci kin yaƙi manyan mutane masu cin hanci da karɓar rashawa a garin nan namu da ma ƙasar kuma kin yi nasara a yau garin nan namu da ma ƙasar mu sun samu ɗaukaka saboda ki ka kyauta malam shehu amma dukkaninmu a nan mun san cewa akwai jan aiki a gaba akan yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ni ba wata jaruma ba ce kowa a nan ajin zai iya yin abin da na yi ba dai kowa ba zilai to kuma saboda ƙarfin halinki da kuma ƙwarewar da kika nuna wajen kare kanki a kotu mun samu wasiƙa daga babbar kwalejin koyon aikin layuwa ta afirka ta kudu cewa sun baki tallafin karatu idan har kina so ki yi karatu a can me Iko Allah. Wannan ne ya kamu ga ƙarshen kashi na yau. Zulai dai ta samu kubuta kuma an ba ta gurbi a ɗaya daga cikin makarantu da suka shahara Afirka. Amma fa ku tuna akwai zaben gwamna tafi a zango. Ku biyo mu zuwa kashi na ƙarshe a wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna badakala don jin ko su wane ne za su yi nasara. su wane ne kuma za su faɗi amma a halin yanzu ku ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata daga nan sashen hausa nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Masu da muggan laifuka.